أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دشد قوتر ربيع الثاني hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1438 yayin daidai da 24 ga watan 1 shekara 2000 goma sha bakwai Allah ya dawo da mu wannan masallaci na ɗan fodiyo a cikin wannan unguwa ta sunusi a wannan gari namu na kaduna anda muke gabatar da darasi a cikin littafin babban malamin shek sa'ad yusuf abu aziz mai suna alfitnatu fi hayatil anbiya'i was sahaba wannan shine darasi na goma sha takwas a ɓangaren jerurkan darasin da suka shafi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kammala darasin da ya shafi janibin ainihin wato annabawa malam ya fara magana akan al-faslur rabi fasali na hudu al-imsaku amma shajara bainahum wajibi ne mutum ya kame bakinsa dangane da abin da ya faru na sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kawo maganan Abu Nu'aym sannan sai magana ta biyu da zai kawo yanzu ita ce maganan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ya ce wa ƙala shekul islamiyya shekul islamu bin taimiyya ya faɗa Allah ya masa rahama ya ce wa min usulati wal jama'a yana daga cikin usul asalin addini yana daga cikin babubbuka na aƙida a wajen ahlus sunnati wal jama'a shine salamatu qulubihim kubuta zuciyarsu wa alsinatihim da kuma su li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kama wasafahumullahu bihi kamar yadda Allah ya siffanta su sahabban da shi fi qaulihi ta'ala cikin fadin sa da yace walladina ja'u min ba'dihi wanda za su zo bayan sahabbai na cewa suke ya rabbana ghfir lana Allah ka gafarta mana wal ikhwanina alladina sabaquna bil iman Allah ka gafarta ma yan uwanmu wanda suka riga mu zuwa lahira da imani shafi na 144 wala taj'al fi qulubina Allah kada ka sanya a cikin zukatanmu kada ka sanya gillan kiyayya lil amanu ga wanda suke masu imani ne rabbana ya ubangiji innaka raufur rahim Allah kai mai rangwame ne kuma kai mai jin kai ne sai yake wa ta'atan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma yi wa annabi biyayya fi qaulihi cikin fadarsa da yace la tasubbu ashabi kar ku zagan mun sahabbai fa wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda raina ke hannunsa shine Allah law anna ahadakum da a ce ɗayan ku anfaqa zai ciyar da dukiyarsa misla uhudin zahaban kwatankwacin dutsen uhud na zinariya ma balaga mudda ahadihim ba zai kai mudu ɗaya da sahabi ya ɗauka yar bayar ba wala nasifahu kuma ko rabinsa ba zai kai ba wa qala shekul islamu Bini taimiyya ya ce wa ya tabarra'una su ahli sunna sun barranta babu ruwansu sun yi fito na fito min tsariƙatin rawafi daga tafarkin 'yan shi'a alladina yabgiduna sahaba wanda suke kin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke zagin su suke kafurta musu suke tsine musu wa yasubbunahum suke dagin su sannan ahli sunna sun barranta wa tariqatin nawasib da kuma hanya ta nawasib alladina na ahli albayt wanda suke cutar da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa bi qawlin aw amalin da magana ko ainihin wato aiki Da haka ahli sunna suna tsakiya don ba Allah bane ya tsare ka ko ka zama nawasib ko ka zama rafidi daga lokacin da Allah ya jarrabe ka da kin ɗaya daga cikin wani da yake da alaka da gidan annabi Muhammad to ka zamanto nasibi wanda ya kafa gaba da kiyayya ga mutanen gidan annabi Muhammad in kuma Allah ya jarrabe ka da kin ɗaya daga cikin sahabbai to kuma ka zama rafidi ka zama dan shi'a to su ahli sunna sun barranta da wayannan tafarkin guda biyu ba ruwanmu da wayancan ba ruwanmu da wayannan mu muna tsakiya ne wa yamsikuna suna yin ruku suna kame bakin su amma shajara bainas sahaba akan abin da ya gudana na sabani tsakanin sahabbai wa yaquluna abinda ahli sunna suke cewa inna hadhihi al-athar al-marwiya dukkan wani abu da za a ruwaito maka na tarihi ko hadisi fi masawihim cewa sahabbai sun yi aiki mara kyau minha ma huwa kadhibun ko dai ayi musu ƙarya abinda ba su yi ba a ce sun yi wa min hama qad zida fihi wa nuqisa akwai abinda an ƙara kuma an rage kuma na sha faɗa na ce duk abinda dan shi'a zai faɗa bai fita daga ɗayan biyu ko da abinda ba a yi bai kirkira ya ce sahabi yayi ko abinda ya faru ya ƙara wani abu ya rage wani abu dan ya cimma manufarsa bas bai wuce haka wa guyyara aka canja shi an wajehi daga fuskar yadda abin yake wasahihu abinda ya inganta minhu ya faru daga gurin su sahabbai ko aka ruwaito hun fihi ma'azuruna to su ana musu uzuri imma mujtahidun musibu ko dai ka samu akwai wanda yayi ya yi daidai yana da lada biyu wa imma mujtahidun mukhti'un ko ka samu yayi ya yayi kuskure yana da lada ainihin wato daya wa hum tare su ma adalika tare da wannan la ya'taqiduna ahli sunna ba sa kudirce cewa anna kullu wahidin min sahaba cewa kowanne ɗaya daga cikin sahabbai ma'asumin an kaba'il ismi cewa an tsare shi daga aikata gima-gima laifuka babu wanda yake da wannan aqidar a cikin mu mutum ɗaya ne muka yadda cewa ma'asumi ne cikin wannan al'ummar shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa sagairihi da kananan zunubai bal a yajuzu alaihim yakan wato halatta ga sahabbai su aikata azzunu shine yin zunubai fil jumlati a dunkule walahum min as-sawabiqi amma suna da rigayi wal fada'il da falala ma yujibu abinda yake wajabta maghfirata ma yasduru minhu abinda yake gafarta duk abinda ya faru na kusakurai shi yasa kamar yadda malam Usman al-Khamis ya faɗa inda za ka ɗauko alherin da sahabban annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama suke da shi ka ɗauko kuskurensu, to kuskuren kai ka ce ƙwayariya shi ne aka ɗauko shi aka ɗora a kan fangalalen dutse, amma mutumin da yake da muguwar manufa za ka gabe ganin alherin, wannan ƙwayar yashin ƙwaya ɗaya ita kaɗai yake hanguwa a matsayin aibu duk alherin shi ya riga ya ainihin wato share shi, da haka in sadara in har ya faru hatta innahum hatta ya kasance su sahabbai ya gufaru lahum min as-sayyi'ati akan gafarta masa abinda suka yi mara kyau babban laifin da ma la yughfaru liman ba'dahum abinda wanda ya zo bayan su bi da hanyar da zai samu gafara irin yadda su suka ainihin wato samu man sha bayani anan cewa duk abinda sahabi zai bai fita daga ɗayan biyu ko dai yayi ma Allah subhanahu wata'ala ko yayi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan Allah ya yi ma laifin shi annaba aka ɗora ma laifin aka ci ya nemi Allah ya fi musu idan ku laifin sahabin annabi ya ma shi annabin an ce ya fi ma sahabin ina ruwanka to kai ba ka ji da kanka kawai na lahum min alhasanati domin su sahabbai suna da ayyuka masu kyau allati tahmus sayyi'at wacce take shafe duk wani aiki mara kyau da suka yi Malai Saliman liman ba'adahum irin aiki mai kyan da babu wani wanda ya isa ya ci ya aiki mai kyau kamar nasu to kuma ka'ida ce zamu zo mu faɗe ta guda goma cewa Allah subhanahu Ta'ala ya ce innal hasanati yuzhibna sayyi'a وقد ثبت يا تبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم da faɗar annabi annabi ya ce annahum khairul quruni sune mafi alherin kowane karni wa annal mud kuma lallai mudu min ahadihim wanda ɗayansu zai ɗauka ya bayar idan ta saddaka bihi idan yi sadaka da shi kana afdala min jabal uhudin zahabar, ya fi kwatankwacin dutsen udu na zinariya mimman ba'adin wanda ya zo bayansu wannan misalin sai wanda ya je ƙasa mai tsarki zai iya ganewa dutse ne haka a tsaye tsawon shi ya kai kilomita takwas a tsaye haka kuma yana da tsawo amma annabi ya ce da za a iya mayar da shi dutsen udu ya koma zinari yanzu ka ɗauke shi kai in faƙi da shi to duk wannan dutsen bai kai mudu ɗaya da sabi ya ɗauka ba ba ko rabi saboda ya yi addinin lokacin da yake da wahalar da ba kowa zai iya yi ba wanda watakila in ba don su da suka fara addinin ba kai da nan an miƙe an ce kai musuluncin abin zai maka wahala don haka yake cewa wannan kenan ثم إن إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب idan zunubi ya faru daga ɗaya daga cikinsu fa ya kunu taba minhu takan yi ya zamanto bayan ya afka zunubin kuma ya tuba au a bi hasanatin tamhuhu ko ya zo da wani aiki mai kyau ga aiki mara kyau ya ya faɗa cikin kuskure amma sai ya zo ya aiki wa mai kyau wanda zai zo ya shafe aikin da ya mara kyau kuma ƙa'ida ce Allah ya faɗa cewa innal hasanati yuzhibna sayyi'a kuma an samu da yawa kaga mutun ya afka cikin kuskure daga baya ya zo ya to da aikin da ya shafe wancan aikin nashi da ya ainihin wato malaka yana fata an fahimta kamar wahashi kun ya kashe hamza a farkon musulunci a ƙarshe kuma ya zo ya kashe musailamatul kazzab kamar ainihin wato khalid bin walid a farkon musulunci kafin ma ya shiga addinin ai shi jagoranci a uhudu aka kashe wajen mutum saba'in da wani abu daga baya kuma da ya zo ya shiga addinin musulunci ba zama ya yi takobi daga cikin takubban allah ba Da irin wa'annan suna nan da yawa sai yake cewa au gufira lahu ko ya zamanto an gafarta masa bi fadli sabiqatihi saboda falalar rigayen da yake da shi akan harkar addini ko ya samu gafara au bi shafa'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad zai cece shi alladhi hum ahaqqun nasi wanda shi wannan sahabin da raguwar sahabbai ga baki ɗaya su ne mafi cancantar mutane bi shafa'atihi da samun ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk wani a cikin al'ummar nan da yake sa ran idan an je gaban Allah idan Allah ya ba annabi izini annabi zai iya cetonsa a gaban Allah to kafin kai ka cancanci ceton sahabi ya riga ka cancanta ceton kuma kai ka san ba za a je lahira ba ga sahabi na bukatar ceto ga ka annabi bai fara ceton sahabi ba kafin kai bai taba yi kuwa yace ce ce a bi bala'in fi duniya ko kuma a jarrabi sahabin da wani bala'i a duniya kufira bihi anhu wanda za a kankare masa zunubinsa saboda wannan musifar da ta ainihin wato afka masa wannan yana daga ainihin wato cikin abin da malamai suka ainihin wato tabbatar cewa wannan yana daga cikin hanyoyi da ake gafartawa wato mutum zunubansa yayin da ya aika ya afka cikin ainihin wato zunubai to shi yasa malamai suka ce wato khulasa summarizing a takaice akwai hanyoyi guda goma wanda shekul islamu bin miya ya haɗe wasu a nan gurin ya faɗe su wanda ɗan adam yake samun gafara a wajen allah subhanahu wa ta'ala yayin da ya ainihin wato afka cikin ainihin wato kusakurai wa'annan abubuwan idan ka je ka zagayo ka zagaya dole za ka samu sahabi ta kowane hali sai ka samu yana da mafita daga cikin mafitoci cikin wa'annan ainihin wato al'amura ɗin da haka abu na farko shine a samu attaubatu sahabi ya iya aikata abu na kusa fure amma ya tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kuma dama Allah ya ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima kamar yadda Kabu bin Malik da ragowar mutane guda biyu da basu je yaki ba Qur'ani sai da ya tabbatar da cewa kuskure suka yi amma bai daina magana ba sai da ya tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala ya yafe musu shi yasa da zai fara maganan tuban dan kar wani ya taso ta sai ya ce laqad taballahu alan nabi sai ya fara rufe kofar tubar da annabi sai ya ce wal na wal ansar da muhajir da kuma ansar alladhina tabauhu fi sa'atil usra min da ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim liyatubu innahu bihim raufur rahim wayannan mutanen guda uku sai Allah ya ce to wa ala salasati alladhina kullifu har wayannan guda uku ma an karɓi tubarsu da haka ya je ya rufe cewa innahu bihim ra'ufur rahim da haka ma ya kira ya ce ya yi halladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina da haka tuba wannan ita ce hanya ta farko abu na biyu shine al-istighfaru mutum ya fada zuwa ga saban Allah subhanahu wata'ala bayan tuba sannan ya dawo ya nemi gafaran Allah ta hanyar istighfari dan haka Allah ya ce fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana gafara ku nemi gafaran ubangijin ku lalle shi Allah madaukakin sarki ya kasance mai gafara mai jin kai wannan ita ce hanya ta biyu abu na uku shine alhasana almahiya wato kyawawan aiki wacce take shafi aiki mara kyau da'iwa sahabi ya yi aiki mara kyau anan amma a gefe yana da aikin da ya ninninka wannan aikin da ya mara kyau ya shafi wannan aikin mara kyau dan haka Allah sai ya ce mana aqimus salata لدلوك الشمس إلى غسق الليل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يضهبن السيعة ذلك ذكرى للذاكرين أبو نهدو شين دعاء المؤمنين له الدعاء المؤمنين gare ka ta alheri yayin da ka koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wannan abu ne wanda zai amfane ka zamu ga Allah sai ya ce wallazina ja'u min ba'dihim wanda za su zo bayan suwa sahabbai sai Allah ya ce abin da ya sa ni ya sa ka sai ya ce ka ce Rabba rabbana gafir lana wal ikhwanina na sabaquna bil iman da abun bai da tasiri zuwa gare su idan an yi Allah ba zai dora mun aikin ya dora maka ba ashe abu ne da zai musu amfani shi yasa Allah ya dora masa ya dora mun ya dora maka ya dora mu wancin ya dora mu kowa duk wanda ya zo bayan su Allah yake to ga aikin da yake so ka ce Allah ka gafarta mu sannan ka gafarta mu waɗannan sahabban da suka riga mu zuwa lahira da imani wannan shine abu na hudu abu na biyar shine ihda'ul amali salih lahu yana daga cikin abin da ke sa mutum ya iya samun gafaran Allah yayin da ka bar duniya ka koma zuwa ga Allah wani wanda yake da alaka da kai ya ga aikin alheri ya ce Allah ya kai ladan gurinka tayyuka ka bar da ka bar ya kabar wani wanda yake da alaka da kai ta jini sai ya aiki sai ya ce Allah ya kai ladan gurin ka kuma Allah zai kai dan haka Allah sai ya ce wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yara dan adam idan ya koma zuwa ga Allah ba wani abu da zai samu na sakamako sai abin da shi yayi kuma da abin da yayi sai ya ga wannan abu da haka suka ce dan mutum da wani wanda yake da alaka da kai wanda ka tarbiyance shi ya taso a hannunka kasab ne naka duk abin da zai na alheri bayan wucewar ka ya yace Allah ya kai sakamakon gurinka, Allah zai kai ya gina masallaci ya gina makaranta ya gina kaza ya gina kaza yace Allah ya kai sakamakon gurinka, Allah subhanahu wata'ala zai karba abu na shida shine shafa'atu nabihi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama samun ceton annabi Muhammad wannan ɗaya ne daga cikin dalilan da ke sa Allah subhanahu ta’ala mutum ya sa ya samu gafaran Allah subhanahu ta’ala abu na bakwai shine akwai almasaibu almukaffira al fi duniya wata musifa ta same ka duk lokacin da kake musulmi mumini Allah ya jarrabe ka da wani bala'i kai haƙuri, kamar yadda al'amarin zuwa ga Allah to wannan Allah yana yi ne dan ya daga ainihin wato darajarka shi yasa hatta gudun da suka yi a Uhudu da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa sahabbai wal qad sadaqakum Allah wa'adahu Allah madaukakin sarki ya gasgata muku alƙawarin shi na bi izni lokacin da kuka dinga kashe kafirai da izinin Allah hatta idan fashiltu har sai da kuka yi rauni wa tanaza'atun fil amri kuka yi jayayya cikin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa wa asaitum kuka sabawa annabi min ba da ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya nuna muku abinda kuke so na ganima sai ya ce minkum daga cikin ku akwai man yuridu dunya wanda yake son wannan ganima wa minkum a cikin ku akwai man yuridu al-akhirah wanda ba ruwan shi da wannan ganima sai wani ya ce ka gani ai qur'ani ne ya faɗa ya ce gashi nan ma sahabban gashi a cikin sa akwai wanda dan duniya yake ai siyaki ne yake fassara maka aya ba wai duk aikin da suke dan duniya bane wannan ganima ita Allah ya kira da duniya sai Allah ya ce sun masarafakum anhu sannan sai Allah ya juyo da kafire akan ku da ku kuke kashewa sai aka dawo ana kashe ku da ku kuke kora sai aka dawo ana koro ku sai ya ce da ya juyo da kafire akan ku yayi haka ne liyabtaliyakum dan Allah ya jarrabe ku to duk lokacin da mumini ya fada kuskure jarrabawa ta zo idan ya maida al'amarin zuwa ga Allah Allah yakan yi haka ne dan ya daga darajar shi shi yasa annabi yace inna Allah ta'ala idan ahabba qauman ibtalahu Allah in yana son mutane wani lokaci yakan jarrabe su ne idan abu ya zo suka dauka jarrabawa ce daga gurin Allah to sai yadda Allah ta tabbata akan su in abu ya zo ba su yadda cewa jarrabawa ce daga gurin Allah ba to daga nan ne kuma matsala take ainihin wato biyu ba wannan yana daga ciki to shi yasa tare da haka da Allah ya gama sai ya ce walqad afa ankum ni Allah ni kuka ku kuma na yafe muku shi yasa sai ya ce wallahu zu fadlin Allah ma abutun falala ne sai ya ce alal mu'minina akan masu imani shi yasa malamai suka ce idan kuɗi ya kai kuɗi ba a cewa wane anta sahibul mal sai dai anta zu malin to saboda falalar Allah ta cika ta kikkiri ko ina ta babbaki da gafararsa a ƙur'ani Allah sai dai amfani da kalman zu inna rabbaka ladu maghfiratin linnasi wa zu iqabil ali yadda rahamarsa ta kikkiri ta kai ko ina haka azabarsa ta kai ko ina shi yasa sai yace zu dan haka nan sai yace walaqad afa ankum ni Allah ni kuka wa laifin kuma na yafe muku sai ya ce wallahu zu fadlin Allah ma'abucin falala ne akan wa alal mu'minina akan wa'annan masu imani ashe guduwar da suka yi a wajen yaƙi da saba umarnin annabi da suka yi bai cire su daga da'ira ta imani ba bai cire su ba sannan ya sake faɗa ya ce innal na tawallaw minkum wanda suka guda a cikinku ku yawmal jama'a ne ranar haɗuwar ƙungiyoyi guda biyu sai ya ce inna mu shaitan shaitan ne ya darzar da su ya zamar da su bi ma kasabu saboda sashin abin da wasu suka aikata sai Allah ya ƙara fito da abun fili sai ya ce walaqad afallahu anhu ni Allah ni suka wa kuma na yafe musu wallahu ghafurun halim Allah mai gafara ne kuma mai haƙuri ne haƙurin da yake akwai dauriya a cikinsa to shi yasa duk mutumin da yake da yadda cikakkiya da littafin Allah abadan bai taɓa yi yiwa kaga yana da tuhuma a kan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga lokacin da ka kaga mutum ya fara tuhuma a kansu, to imaninsa da ƙur'ani ta samu matsala ne sai dai da awar imanin amma ba haƙiƙanin imani ba Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu to dan haka wannan yana daga ciki a samu musifa ta afka maka a duniya takan zama sababin kankarewar laifuffukanka kamar yadda hadisi ya tabbata annabi ya ce ma yusibul muslima babu wani abu da zai samu musulmi min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin na masassara ko rashin lafiya ko bakin ciki ko cuta kai annabi ya ce hatta kaya da za ka taka a kan hanya illa kaffar Allahu bihi min khatayahu sai Allah ya kankare maka wani kuskure da kai saboda wannan abin da ya ainihin wato faru ina fata an fahimta abu na takwas shine azabul qabri azaba ta ainihin wato kabari wa qad yuktafa bihi an azabil akhirah wa zalika bihasbi idan mutum Allah subhanahu Ta'ala ya sa aka jarrabe shi ya shiga matsala a kabari to wani yakan zama sababin tsirarsa kuma idan an je gaban Allah iya abin da ya diba na azaba anan to kuma daga nan shikenan sannan abu na tara shine fi arsatil qiyama a farfajiyar alqiyama ta yadda za a samu kisasi tsakanin musulmi amma kisasin ya zamanto yana da sauƙi. Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa 'yan aljanna idan an taru ba za a shiga aljanna ba sai an yi kisasin da yake akwai sauƙi a cikinsa. Allah ya ce wa za'ana ma fi su sudurihim himmin gilli. sai mun cire abin da ke cikin kirjin kowa na damuwa kafin a wuce aljanna ta yi ba mamaki ka zo masallaci da wuri ka ajiye littafin ka in na ya kamata ka zauna wani ya zo ya ga littafin ya kawar da shi ya zauna akwai damuwa ko babu akwai kayan ma wani kaza wani ya maka kaza kayan ma wani kaza wani ya maka kaza to kuma gashin an tafi lahira za a shiga aljanna to wannan damuwar kayan ma wani kaza wani ya maka kaza Allah sai da ya ce wa naza'ana ma fi sudurihim min gillin sai mun cire wannan abin na damuwa da wani mu wani a nan duniya kafin tukunna a dunguma a rintuma a shiga gidan aljanna shi yasa ya faɗa a suratul hijr yace innal muttaqina fi jannatin wa uyun sai yace udkhuluha bi salamin amin ku shige ta da aminci kuna masu ainihin wato samun natsuwa da haka wannan shi suke ce masa fi'lu amrin littakrim fi'lu amrin ne saboda girmamawa Allah ya ce wa naza'ana ma fi sudurihim min gillin ikhwanan ala sururin mutaqabilina za mu cire abin da ke cikin ƙirjinsu na damuwa ikhwanan suna ɗan uwan juna sannan ala sururin mutaƙabilin suna kallon ainihin wato junansu sannan abu na goma shi ne gafaran Allah subhanahu wa ta'ala da ɗan adam zai samu Allah maɗaukakin sarki ya ce inna Allah la gafiru kuma an yi shuraka bihi wa gafiru ma duna zalika liman yasha'u to ne shekul islam bin taymiya ya fa idza kana hada idan wannan ya zamanto fi dhunubil a cikin zunubai da ya tabbata sun yi manya-manyan laifuffuka ne amma suna da hanyar samun gafara irin waɗannan, to fa kaifa bil umur ya kuma al'amuran da kanu fiha mujtahidina istihadi suka yi in asabu in suka yi istihadi suka dace falahum ajrana suna da lada guda biyu wa in akhtau in suka yi ijtihadi suka yi kuskure falahum ajrun wahid suna da lada guda ɗaya. wal khata'u kuskure kuwa dama wannan magafurin ne abin gafartawa ne wal khata'u wal ikraha wan nisyan wal khata'u wal ikraha wan nisyan asqatahu ma'budun arrahman haka al-imam sa'di ya faɗa a cikin ainihin wato manzuma sa ta qawaid al-qawaid al-fiqhiyya wal idan aka samu alkhata kuskure da al'ikirahu aka tilasta ka kai abu wani siyanu da mantuwa sai ya ce asqatahu ma abudunar rahmanu abun bautawar mu ubangiji subhanahu wata'ala ya shafi wannan abu dan haka yanzu idan an ce wal shi kuskure laisa bi magfurin ba abun gafartawa bane kwata kwata to ka faɗa min wanda in an je gaban Allah zai sha waye bai da nashi kuskuren kai kana tabbatar kana da naka matsalolin da naka kusakuran amma kana ganin an je gaban Allah kana fatan Allah ya gafarta maka amma shi sahabi da nassun Qur'ani kafin kai ka cewa da yayi ba daidai ba Allah shi ya fara faɗa yace sun yi kuma yace sun ya yafi amma ka shi ka shafa ma idan ka toka ka ce san baka yadda ba sai ka ce kai ka halicci mutum wannan wani irin shi fa Allah shi aka yi ma kuma yace walaqad afa anku ni kuka ma kuma na yafi kai da ba halittar ka bane baka san yadda aka yi ba kuma ka zo ka ce san baka yadda ba ka ci gaba da jayayya da rigima to ya za kai kokari ka yi ta kanka dan uwa ka san yadda ka yi ka kubuta ka koma gaban Allah laimi lafiya ya fi maka gaskiya sai ya ce ma innal qadara sannan gwargwado, alladhi yunkaru wanda ake inkari min fi'li ba'dihim daga sashin aikin sashin su qalilun kaɗan ne nazaru wato ba shi da yawa magafurin abin gafartawa ne fi janibi fada'ilil ƙaumi a ɓangaren falalar mutanen sahabbai kenan wa him da su mai kyau min imani billahi idan ka ɗauko imaninsu da suka yi da Allah wa rasulihi da imanin da suka yi da annabi wal jihadi fi sabilihi da jihadin da suka yi su daga addinin Allah subhanahu wata'ala wal hijira da barin garin da suka yi daga makka zuwa madina don su tsira da addininsu wani surati da yadda suka taimaki addini wal ilmin nafi da yadda Allah ya ba su ilimi mai amfani wal amalin salih da yadda suka aiki mai kyau inda za ka ɗauko waɗannan abubuwan imaninsu da Allah da annabi jihadinsu don ɗaga addini hijira taimakon addini ilimi mai amfani aiki mai kyau ka ajiye ka ɗauko kuma kuskurensa ka ajiye za ka ga kuskuren da suke da shi bai wuce kaso biyar cikin ɗari ba suna da alheri wanda ya kai 95 ka ku ga in dai kai ba mugu ba ne ba zalimi ba ne duk jarabawar da ake neman maki ɗari ko sittin saba'in mutum ya ci kasan ya wuce to ballantana mutum ana neman ɗari ya ciwa 95 ko ya ci 90 kuma ka zo ka kayar da shi to kuma dama wannan 90 ɗarin ba wanda za ka same shi yana da su a cikin mutane in ba annaba ba su kaɗai suke da wannan maki ɗari ɗin aka zauna in ba su ba wanda yake da wannan maki ɗari ɗin wataƙila ni da kai ne wataƙila za mu samu hamsin ko kaza ko kaza in ma an samu da ni da babanka da malami na mai kokari mu samu hamsin hamsin in an je lahira Allah ya dibo mai mana rahama mu samu a tsallake amma suna su ya kai casa'in da wani abu a cikin ɗari kaga wanda nashi ya kai makinsa ya kai casa'in da wani abu a cikin dari, da kai da in an zo sakamakon ba ma tabbas nawa ne sai dai sakamakon ya fito waye yake da tabbas kaga shi wanda aka yi riga aka yi makin din yana da casa'in da wani abu cikin ɗari kaga shi yana da tabbas kai kama jira tukunna sai idan an yi makin din sakamakon ya fito a san matsayinka to su tun annabi yana da rai kafin su bar duniya su koma zuwa ga Allah Qur'ani ya faɗi matsayinsu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ainihin wato matsayinsu na sha faɗa na ce Allah ya ba su zaɓin abu guda uku da abu takwas kuma sahabbai suka haƙura suka bar abu guda takwas suka zaɓa abu guda uku yanzu nan malam ya yi maganan imani da Allah da annabinsa da kuma jihadin yaɗa addini lokacin da ya ce musu la aba'akum kar ku riki iyayenku wa ikhwanakum awliya a inistahabbul kufra ala al-iman da yan uwanku daga lokacin da suka nuna sun fi son kafirci akan imani Allah ce kar ku su a matsayin masoya sai ya ce wa man yatawallahum minkum wanda ya kama wani mahaifinsa ne ko dan uwansa ne ya ci gaba da soyayyarsa da kaunarsa Allah ya ce fa ulaika humu zalimuna sai ya ce musu qul in kana aba'ukum kace in dai iyayenku ɗaya kenan wa abna'ukum da 'ya'yanku, wa ikhwanukum wa azwajukum wa wannan guda biyar din na kusa da kai ne ɗanka iyayenka matarka 'yan uwanka da danginka sannan wa tijaratin na kasadaha da kasuwancin da kuke jin tsoron rugujewarsa idan mutum ya ce zai harkar addini wa masakinu wa tijaratin takshawna kasadaha wa masakinu da kasuwanci da masakinu wuraren ainihin wato zaba wa'annan wa amwalun iktaraktumuha wa tijaratin takshawna kasada hawa masakin tardawna dukiya da mutun ya tattara akwai a can akwai a can ga kasuwancin da kake ganin kana fitowa kace zaka ra addini kasuwancin zai samu matsala ga gidaje manya manya da suka giggira. Allah sai ya ce musu a habbu ilaikum minallahi wa rasuli kun fi son sa akan Allah da annabi wa jihadin fi sabilihi da jihadin yada addinin Allah wannan Habbai suka zaba ukun suka ɗauka suka haƙura da takwas akwai wanda suka saba da iyayensu ga baki ɗaya da ‘yan uwansu da danginsu da kowa nasu yanzu babban mutum kamar abubakar haka ya baro makka bai da kosisi ya dawo madina ko sisi bai da shi shi yasa saboda sun haƙura da nan abin da suka dawo madina Allah ya dinga ce musu yana ce musu lil fuqara'il muhajirin alladhina usiru fi sabilillah lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyari kaji fitar da su daga gidajen akai ba su niyya fita ba to hijiran nan da aka yi tafiya ce ta fi kilomita 400 lokacin da ba mashin ba mota ba ki, yanzu za ku tashi daga madina daga zulhulaifa za a tafi mota da ac da komai amma mutum yana ta faɗa mota ba ta gudu su kuma su habbai fa a ƙasa suka tafi kuma ga zafin rana zafin ranar makka da madina ba irin na najeriya ba kuma hijiran nan idan ka tashi za ka yi fa ba wai kai kamar yanzu ba ne idan kaduna ta yi ma zafi a ganka kawai ka naɗe kayanka a tasha hau wannan ina za ka ce kasan al'amarin garin ne yanzu sai an hada da addu'a zan dan buɗa ne in gani kasan inna ina ardi wasi'a Allah ya ce ƙasar a ina sai dai ka jira ka bari da daddare lokacin da take da tabbas ba mai ganin ka sannan ka lallaba ka fice baka isa ka zo da rana ba ana kallon ka kace to jama'a a da Allah amin addu'a Allah ya ce a hanya zan fita ka isa haka fa suka yi fa wannan addinin suka tattaka suka bar makka suka tafi madina amma duk da haka wani ya zo ya ce munafukai ne matuta ne sun yi ridda mutanen banza ne duk wannan zaman da suka yi da annabi zama ne na munafunci kaza kaza kaza kaza kaza kaza to kai za mu gasgata ko Allah za mu gasgata to wannan yana daga cikin aikin da sahabbai suka yi ga taimakon addini da suka yi ga ilimi mai amfani ga aiki mai kyau me yasa kake ganin yanzu har duniya ta tashi babu wata makaranta da ta isa ta fitar da ɗalibai makaranta qurani kamar yadda makarantar annabi muhammad ta saboda su sun haɗa karatu da aiki ba karatu kaɗai ba aya goma in suka koya ba sa wucewa sai sun yi ƙoƙarin aiki da ayoyin kafin a wuce mu kuma yanzu ma da ake karatun ba aiki da shi kai da ka zo zamanin da ake karatun ba aiki da shi yaushe za ka haɗa da zamanin da ake karatu da aiki da karatun yaushe za ka haɗa amma kuma duk mutum ya zo ya ce ai ba mutanen kirki ba ne mutanen banza ne shi yasa ya ce wa man nazara duk mutumin da ya kalla fi siratul qaumi a cikin tarihin waɗannan mutanen ya kalla bi ilmin amma fa idan yana da ilimi wa basiratin ya kalla kallo na tunani wa ma manna Allahu alaihim da abinda Allah ya yi wa'annan mutanen baiwa bihi da shi min al na falala alima zai sani yaƙinan da gaske cewa annahum khiyaru khalqil ba'd al-anbiya'i cewa sune fiyayyen halitta bayan annabawa amma sai in kana da ilimi kuma kai kallo na basira idan ba ilimi ba basira kaga shikenan zulumatun ba'da hafa qami fawqa to aqidar shi'a da duk wata alaka aqida da take da alaka da ita babban abin da yake jagorancin mutane gurin tusa su a cikin ta shine rashin karatu la kana wala yakunu misluhu bai kasance ba a baya kuma ba za a yi irin su ba nan gaba yadda mai gidansu ba a yi irin shi ba a baya kuma ba za a yi irin shi ba a nan gaba ko to tala lazimi ne haka dole ba a yi irin su ba a baya kuma ba za a yi irin su ba nan gaba idan ka ce za a yi irin sahabbai a nan gaba to abinda kake cewa za a sake yin irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai ya zama lazim kamar annabi ba a yi irin shi ba a ba ba za a yi a gaba ba to haka ya zama lazim ba a yi irin su ba a ba kuma ba za irin su ba nan gaba yace wa annahum wa annahum as-safwatu sune zababbu min ƙorona hadhihi al-umma daga karnonin wannan al'umma allati hiya khairul umam wacce ita ce mafi alherin al'umma wa akramuha alallahi kuma ita ce mafi karanci a gurin Allah subhanahu wata'ala wa qala ibn abi zaid al-qirawani al-maliki ibn abi al-qirawani al-maliki mai risala wanda ake ce masa maliku sagir abun bakin ciki sai kaga mutane yanzu a nan kasar sun yadda da imamu maliku a fiqhu amma ba su yadda da imamu maliku a aqidarsa ba gara ma ka ki yadda da fiƙihun imamu maliku ka yadda da aƙidar imamu maliku ya fi sauƙi. yanzu duk wanda suke kiran kansu yan malikiya ne ko wanda suke inta sabon kansu zuwa ga ƙoƙin nan suke ittiqahu sun san fiƙihu. ba su suke bada mafaka ga wanda suke zagin abokan annabi ba ba su suke bada to duk wani littafi da kasan ana koyan addini da shi a nan kasan risala ta al'imamu abu zai da alƙirawa ne ta girme shi ta riga shi zuwa nan ƙasa kowane littafi to ya faɗa fi muƙaddimata risalatihi al-mashura a muƙaddimar littafinsa na risala wanda ya shahara ya ce wa annan khairar ƙuruni mafi alherin ƙarnoni alladina ra'au rasulallah sallallahu alaihi wasallama wanda suka ga annabi muhammad wa amanu bihi kuma suka yi imani da shi thumma alladhina yalunhum sannan sai wanda suke bayan su thumma alladhina yalunhum sannan sai wanda suke bayan su sai ce wa afdal as-sahaba mafifitan sahabbai sune al-khulafa'ur rashiduna sune khalifofi shiri al-mahdiyuna masu cirewa sai ce ga sanin abubakar thumma umaru thumma usman thumma ali radiyallahu anhum ajma'i Allah ya ji kansu Allah ya kara masu yadda sai ya ce wa Allah ya zukura ahadan min sahabati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kada ka kuskura ka ambaci ɗaya daga cikin sahaban annabi illa bi ahsani zikiri sai da mafi kyawun ambatu. haka Al'imam imam Abu Jahl al-Qirawani yace sanan yace wal imsaku da kame an amma shajara bainahu akan abin da ya gudana na saɓani tsakaninsu wa annahum haƙƙun nasi su ne mafi cancantar mutane an yultama salahum husnal makariji a neman musu wa an yultama salahum husnal makariji a neman musu mafi kyawun ainihin wato mafita wa zan bihim sannan a yi zato a kansu a hasanar mazahi mafi kyawun ainihin wato inda ya kamata a ce an ainihin wato tafi idan aka samu saɓani tsakanin mamanka da babanka zuwa kake yi ka tara mutane a waje ka ce an samu matsala a ginin. a ce ai ba haka ake ba ka ce to ya za a yi ai gaskiya ce dole a faɗe ta tun da dai ya faɗan nan ya tabbata sun riga sun yi ya ce ba za a faɗa gaskiya ba ko kuwa kaga daga ran da abin ya faru tsakanin mamaka da babanka ka zo waje ka tara mutane kana bayani ka ce dole ka faɗi gaskiya ta kowa ya san kai cikakken ɗan iska ne kai ba dan kirki ba ne to shi ne abin da yake faru shi yasa zaka ga dillata tafan aqidu na malaman sunna zaka ji suna maganin wal imsaku amma shajara bainahu ka kame bakinka dangane da abin da ya faru na sabani tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kame baki a kame baki a kame baki to shi yasa nace irin wayannan abubuwan didda ba ma shiga su ba ma magana akan su dan abubuwa ne wanda suke ba su da dadi to amma yayin da ya zamanto wasu ita ce hanyar su da suke tallata addini da su to dole kuma a fito a wa mutane bayanin hakikanin abin da ya faru na gaskiya wannan shine bayanin da muke ainihin wato yanzu wa abu usman as-sabuni al sabuni yana faɗa yana cewa wa yarawna ai ahlus sunnati ai ahlus sunnati su suna ganin wajibi ne al-kaffu akame baki amma shajara baina ashabi rasulillahi akan abin da ya gudana na sabani tsakanin sahabban annabi Muhammad wa al alsinati da tsarkake baki an zikiri ma ya tadammanu aiban lahum akan ambatan abin da ya kunshi aibu tattare da su wa kasan ko tawewa fihim a cikin su wa yarawna tarahuma su ahli suna suna ganin neman rahama ala jami'ihim akan dukkan su wal muwalati da kuma jibinta da soya likafatihim ga baki ɗinsu su ahli sunna suna ganin wannan wajibi ne sai malam yace idan in ko haka ne a shifal imsaku kame baki al-musharu fil Hadisi sharif wanda aka yi nuni gare shi a cikin hadisi wanda ya gabata shine imsaku makhsusin wato kamewa ne wanda yake keɓantacce yi bihi adamul khawf abinda ake nufi da kame baki shine rashin kutsawa fi ma waka a bainahum cikin abin da ya gudana tsakanin su min na yaƙi wani khilafati da saɓani ala sabilit tawassu kan fuska na yalwata bayani wata tatabbu'ut tafsilati da kuma bibiyar bayanin daki daki wa nashri zalika bai na al’amma da kuma yaɗa wannan tsakanin mutane duk ba a bukatar shi aw da lahun, ko bujirowa ga mutane din bitanaqqus da kuma rage daraja lifi'atin ga wata jama'a walin tisali da ukhra da kuma kokarin cewa to ni bari ina nan bangaren sai na kuma taimaka ma nan bangaren duka duk ba a buƙatar haka mutumin da bai san tauhidi ba bai san yadda zai bauta ma Allah ba kazo kana bashi labari an yi rikici tsakanin wani da wani me zai amfanar da shi kawai so kake ka jefa shi fitina cikin addini kawai shikenan ka kuma in ka lura shine abin da shi a suke mutum ne bai iya karatun ƙurani ba bai iya karanta kuma amma za ka same shi ya iya musu da wani da wani an yi kaza yadda ka san yi karatu ko bai karanta kuma ba labari kawai yake ji wallahi an ce da wani da wani abu kaza ya faru da wani da wani abu kaza ya faru karanta qur'ani daga amma zuwa ƙasa bai iya ba amma ya ji ya riko tarihin banza ya zo da wannan tarihin wanda shi kuma zai bauta ma Allah subhanahu wata'ala wannan yana daga ciki to dan haka wannan matsalar matsala ce da ɗan mutum ba ya yi da gaske ba abinda ya faru tsakanin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da al Ali bin Abi Talib da alimam imam Allah ya ƙara masa yadda shi ya sa na sha faɗa na ce muauya da kuke ganin sa sahabi ne wanda da an buɗe ƙofa ta fara taɓa shi to nan gaba duk wanda ya fara taɓa shi sai kaga zai iya taɓa abubakar da umar ita ce ƙa'ida to kuma in baka yi wasa ba ta nan nan ne mabda inda mutum yake fara sai ce ai to dole ai sai ya faɗi gaskiya ai sai yi waye ai sai yayi to daga nan sai ka fara bibiyar abu shi wannan mutumin wannan zindikin na Kano ai ta nan ya fara ai har ya zo yanzu yana cewa ma Ammar dan Yasir ba abinda Abubakar da Umar za su nuna min kuma yace na Usman da aka ji aka kashe shi wai talakawa ne suka taru suka je suka kashe shi saboda wai sai dai Usman dan jari hujja ne wallahi haka ya faɗa kalma da kalma wai a zamanin Usman ne masu talauci suka ƙara talauci masu kuɗi suka ƙara kuɗi saboda haka mutanen gari ne kawai da talauci ya dame suka zo suka taru suka kashe sai na Usman wai sai dai Usman dan jari hujja ne kuma daga maganar Muawiya ya faru sai gashi yanzu ya zo shi ma yana maganar yadda wannan zindikin na nazari ya faɗa ya ce duk annabawan Allah ba wanda ya kai ali daraja shi ma haka yanzu ya zo ya faɗa ce duk annabawan Allah kakabɗinsu ba wanda ya kai na na fatima daraja kaga wancan ya faɗi waccan magana ta annanci shi ma anni ya zo ya faɗi wannan da aka anni da anni annani anna guda biyu abinda ya faru ce mun tattauna da wani jiya ya ce masa ina maka wa'azi ka tuba ka ji tsoron Allah wagga aƙida musulmi ba za su iya karɓar ta ba ka da wani karatu da za ka mun ko kai waye ko tusa kake tana cewa filardi saboda tsabar karatu to na garan da za ka zo kamun karatu da zan gamsu da dalili ka ce min wani mutum ba annabi ba ya fi annabi daraja ai Allah ne yake faɗa ya ce wani yafi wani ko to shi ya faɗa ya ce annabawa sun fi kowa sai ran da wani wahayin ya sake zuwa aka ce to ga wani wanda ba annabi ba kuma yafi annabi daraja sai in yadda kuma ka san ƙarya kake yi da za ka fito ka ce an maka wannan hayin, to shi ma kanta wannan maganan ita ma annanci ce ita kanta wannan maganan ka ce an ma wahayi wani ya fi wani ita kanta wannan maganan ainihin wato annanci ce da haka yadda ƙala rawi yake cewa mun yi bayani wa alihan karatun da muka yi na alfi'atul bagiya yana da kyau mutane su nemi wannan karatun da muka yi a kano duk da ba mamaki za mu sake taɓa wani ba'adi daga ciki wa nahana mu dinnan lam nu'mar ba umarce mu ba bi ma sabaka da abin da ya gabata na mu zo mu dauki wannan matsalar ta zamanto ita ce babban ajandar mu a'a innama wa innama umirna bil istighfar lahu abinda Allah ya umarce ni yasa ni yasa kai yasa malamin kai yasa babana da babanka shine mu ne mu gafara ga sahabban annabi kenan cewa yaquluna rabbana ghfir lana wali na dalili ne Allah ya san cewa za su yi kuskure shi yasa aka ce a neman masa gafara ai eh, wa inna ma umirna bil istighfari lahum wa mahabbatihim kuma mususu wa nashri mahasinihim kuma mu yada duk wani abu mai kyau da suka fada'ilhum da falalansu sai malam yace lakin sai dai idza zahara mubtadi'un idan wani dan bid'a ya bayyana ya ƙadahu fihim bilbatil yana sukan sahabban annabi ta hanyar ɓanna fala budda min zabbi dole a tashi ai kariya anhum akan su sahabban sannan wa zikri ma yabtulu hujjajahu ko hujjatahu bi ilmin wa adli a kuma ambaci abinda zai lalata duk wata hujja da ya kawo ta hanyar ilimi da kuma insafi wanda shine abinda ahli sunna suke a ko ina wanda kuma kaga ba za ka iya yin difa'i ga sahabban annabi ba tunda malam ya ce bi ilmin ko in baka luzumin inda ake karatu ba za ka iya ba dole sai ka tashi kayi karatu idan kana ainihin wato ahli sunna sannan za ka iya kara aqida da ainihin wato sunna duk wani malami da ka ji ya fice a duniya gurin buga da matsiyata billahi allazi la ilaha illa hu in bai karatu ba in ba in baka karatu ba za ka yi buga da innan mutanen ba karatu ne kadai za su za ka yi su kyale ka ka hakura ranar nan wata dalili ta taso wani a maraban jos waɗan ɗariƙa ne wata matsala ta taso na ce masa to muka yi dogo tattaunawa da shi na ce to kasan da yadda al'amura suke kaza kaza ya ce ai abubuwan nasu ne mutane ba su fahimta ba ne na ce to ni da yanzu ka gani dai yanzu na fi ƙarfin ka ce min ban gane abubuwan naku ba saboda gwargwado dai kai ka san. abin duk da kake tinkahu da shi a ilimi a naku janabu na tabbatar zan iya karantar da abin da ba za ka iya karantarwa ba na ce kuma a wani abu da kake ganin za ka iya karantarwa a janabin ku wanda ban sani ba ka faɗe shi babu to in ba ka yi karatu ba ka karanta littattafansu ba za ka yi musu wannan ta'addin ba da zai na jin wani yana bayani a rediyo yana a tv yana faɗan daga cikin littattafan yan ɗari'u sai ya ce akwai jauharatul kamali sai na ce to kaga wannan kwaba ne jauharatul kamali zikiri ne ba littafi ba ne kaga suna jin ka sun san cewa to wannan hayaye ba dan gida ba ne bai ma san abin da yake yi ba jauhara ba littafi ba ne zikiri ne daga cikin zikiransu wanda aka ce da an karanta su goma sha biyu da annabi yake sai ya zo gurin zikiri ne ko ka mutum ya buɗe baki ya yanko baiti cikin albarda ya aka ramal khalqi mali man aludu bihi suwa fa inda hululil hadis amami. wa inna min judika ad-dunya wa darrataha wa min ulumika ilmi al wal qalam sai a tambaye shi a ce alburdan nan baiti ne wani sai ce ta kai baiti 500 da ka faɗa haka an san cewa baka karatu ba gani kai baiti biyu a wani littafi ka karanto amma duk wanda ya karanta alba ya san ba baiti 500 bane baiti 160 da wani abu sai kuma ƙara ƙaran da ya mata in ka haɗa duk da ƙara ƙaran ba ta kai baiti ɗari biyar ba to saboda haka ba za ka iya kara aƙidar ba dole sai ka tashi kayi karatu tukunna sannan za ta ainihin wato karan maka shi yasa muka ce mala bakar gumi san ya zo ba dan yayi karatu wayannan matsiyatan mutanen ba zai iya bugawa da su ba saboda haka mu ya zama dole yanzu abubuwan da wannan dattijo ya karantar wannan ubana mu dole ne mu fito da su mu karantar da mutane a ta jididin su dan ahli sunna suna da uba amma har yanzu da yawa ba su san waye baban su ba ba yadda za a yi sai kana da uba mutumin kirki baban mu duk duniya ta yadda cewa ba ba bane mutumin kirki ne yana da gudun duniya da waye da waye to kai da ubanka yake makwadaci in kai dan kirki ne ba za ka bari wanda yake uban shi dan iska bane kai ubanka mutumin kirki Zai rena ma uba bai taɓa yiwa saboda mun ga ko wasu yan kananan saboda sun tunna sun ji mala bakar gumi ya ji yayi diploma ne a sudan to za ka ji karka ɗauka cewa diploma kawai ya yi kafin a baka digiri za ka ji mala bakar gomu digiri nawa aka bashi na girmama a duniya wanda suka yarda cewa ya karatu ya san abin da yake to sai ga mutum kawai saboda ya ji ya zama professor ko yana da daktarin kaga ya zo yana rawar kai na zai hau kan mala bakar gomu yana jin ya karatu ƙarya kake baka isa ba wallahi Allah ya sa dace wa hada mimma na hatajuhu wannan abin da muke bukata kenan fi zamanina a wannan zamanin namu haisu ta yadda ubtiliyatul ummatul muslimatu aka jarrabi al'ummar musulmi fi jami'atiha a jami'o'in ta yanzu yanda aqidar shi'a da ta tashi zuwa ba ta hanyar daliban jami'a ta shigo ba wa madarisiha da kuma makarantun al'umma bi manahijin ta hanyar salabus ɗin karatu yaz'amu ashabuha al-mawdu'iyyati wal ilmiyya masu ma'abuta wa'annan ɓangaren sai kaji suna faɗa da sunan ai wannan wani fil ne mai zaman kanshi na ilimi Ya kudu na fi ma da bayanin sahaba bil mutum zai zo ya kusa a cikin abin da ya faru na saɓani tsakanin sahabbai amma ta hanyar barna dole ta'addubi ba tare da ladabi ba bil'ada adabil da ladabi wacce allama na iya rabbuna ladabin da Allah ya dora mu akan shi wajen mu'amalantar kuskuren su to ba ta irin wannan hanya suke shigowa ba wurin tattauna abin da ya faru na tsakanin na sabani tsakanin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa rasuluhu sallallahu to irin ladabin da Allah ya dora mu da annabi to ba ta irin wannan ba sai ga mutum yana da dama a jami'a ya tashi ya faɗi abubuwan da ya ga dama a kan sahabbai to a jami'a ma ba sahabbai ma duk abin da mutum ya ga dama in dai lecturer ne zai faɗa yana da inci shi ne yana da damar da abin da ya ga dama ya faɗa ba mushkila Allah ta'ala ya tsare mu qala bunu daqiq al-id ibn daqiq id ya faɗa yace wa ma nuqila anhu duk abin da aka ciranto daga sahabbai fi ma shajara bainahum cikin abin da ya faru tsakanin su na saɓani waqtalafu fihi suka yi sabani a cikin sa faminuhu ma huwa batilun wa kadhib a cikin abin da aka ranto akwai abin da yake ƙarya ne da banna ne fala yultafatu ilayhi ba a waigawa ma zuwa gare shi wa ma kana sahihin amma abin da ya tabbata ya faru sai ya ta'awwalnahu ta'wilan hasanan sai mai tawilin shi ta fuska mai kyau kuma wannan ita ce yadda ahli sunna suke mu'amalantar abin da ya faru ta janibin sahabbai da zaran kaga dan shi'a yana bayani yace maka wani sahabi yayi abu kana da kyau abinda zai kawo ba zai fita daga ɗan biyu ba ko dai ya masahabin ƙarya abinda bai yi bai ci yayi ko kuma a'a matsalar ta faru amma yanzu ya ƙara wani abu ya rage wani abu don yana so ya tura ka shi'a bas kenan dan haka su kuma ahli sunna idan abin ya tabbata ya faru sukan mayar da shi ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu Ta'ala da ya ce, yace ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا me yasa duk sanda kuka ji abu ba zato na alheri ga mumine ɗan uwanku ga mumine maza da mata kai yanzu idan ka yi abu da zai faru da kai kana buƙatar a maka kyakkyawan zato a kan shi amma abu ya faru da sahabin annabi kai kuma ba kyakkyawan zato a kan shi kaya adalci ba adalci to dama aƙidar shi aƙida ce da kwata-kwata dama maganan adalci a cikinta ba ta taso ba kuma kuna kallon yanzu yadda kullum suke ta ƙoƙarin haɗa kai da anna لأن sana'a عليهم من الله domin yabo أكنس دقورن daga سابق Allah sabiqun ya riga ya gabata الكلام zikira min lahiki abinda ake tabbata ake ambata na magana wanda ake riskarwa dangane da su muhtamalul litta'wil yana daukar tawil wal mashkuku akwai abinda yake abinda yake kuma shakka ne wal mawhumu akwai abinda yake dimuwa ne la yabtulul muhaqq haƙiƙa wal ma'alum ba zai ɓata abin da yake an yi ta haƙiƙinsa ba kuma abin da yake ilimi ne yanzu ƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ce mutanen kirki ne annabi ya faɗa ku to wannan ita ce ka'idar ka duk wani abu da aka ta wanda ba tabbas a kan shi yanzu ya zamanto almashkuku sannan ya zamanto almahum to wannan abun tunda ana shakka a kansa kuma akwai imuwa a shi ba ma tabbas bai yadda za a kai kana da hankali ka san abin da kake yi ka saki qur'anin da yake da tabbas da maganan annabi da take da tabbas ka koma ma abin da shi da tabbas wannan bai taɓa yiwa shi yace hada bin nisbati wannan dangane da li'umumi umumi abin abinda aka ruwaito fi kadai wajen suka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa ibnu taymiya yace dole zaman to kana da usulun kulli kana da usulun juz'i ta yadda zaka iya daukar juz'i kamar yadda shi zuwa ga kulli a babin aƙida in ba wannan ba dole ainihin wato a samu matsala to don haka insha Allah za mu tsaya nan sai mu tashi amma maru ya ala al-khususi fi ma shajara bainahum wa sabata fi mizan al-aqli idan Allah subhanahu wata'ala ya kai sati mai zuwa da idanin Allah duk za a ji wasu daga ciki kafin mu je can inda malam ya bude abin da ya faru aka kashe sai sayyidi Usman za ku ji dalilan da suka haifar da rikici tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan wani dan bid'a ya ce tunda Allah ya annabi ya ce wai ha ammaru taqtuluhu alfi'at bagiya yace to kisan ammaru ya tabbata zalunci wai su basu ga inda annabi yake kashe usman zalunci bane dan haka su akan nasi za su tsaya su ɗan ɗan bibiyan nasi suna nan akan nasi nace to mu mun ganin su mun kai baka gani ba kuma yace ya rantsi da Allah duk abin da yace babu a gidan karatu ko kwamfuta bata isa ta kawo shi ba saboda tsabar cika baki da barazana wayan ya ce babu abu to babu wai wallahi ko kwamfuta ba ta isa ta kawo shi ba to kaga wannan barazanar banza ne da haka za mu tsaya a nan satin da ya wuce min yi karatu a wannan masallaci akan matsalar abin da ya shafi rikice-rikice a jihar kaduna da yadda rikice-rikice suka taso da yadda al'amura suke zama duk lokacin da kai magana ko wannan shi yana gefe ka san abin da bai sani ba ka san abin da bai sani ba kana shiga inda bai shiga kana mu'amala da wanda bai mu'amala da su amma in ka zo kai magana sai koma gibi sai ce kana so zaka kawo fitina ai addinin nan a hankali a hankali ake bin sa shi zaman lafiyar nan kaza kaza saboda shi yana zaune a tsakiyar tudun wani shi yasa ake wannan surutun to bayan mun yi karatu ranar talata mun tashi ina ganin washe gari ko dai a ranar talatar da muka yi karatun ko ranar laraba sarkin jama'a ya zo nan garin zai koma hanya a samarin katab aka tare shi aka kai masa farmaki da ƙyar sha kuma annan nan da suka kai farmakin nan sai suka dawo sai suka ce wai fulani ne suka kai mai farmaki a hanya za su kashe shi idan irin wannan sarki babba ga jami'an tsaro ga komai za a iya tare shi a hanya a kai mai farmaki don Allah ya kuke tunani ga raguwar ɗaiɗaikun mutane da suke rayuwa to sai ga shi yanzu a cikin satin nan an samu fitar bidiyo har guda biyu da kuma odiyo da ɗaya wayannan fastoci ne suke ba da fatawa cewa din da aka ga musulmi a kashe eh? ba ma mutum ɗaya ba fa ba mutum biyu ba ina sun kai mutum uku masu wannan fatawar to da haka ina jan hankali zuwa ga malamai masu karantar da addini da masu hudu gobe ya kamata ya zama to ranar juma'an nan a duk wani masallaci da wani zai yi karatu kafin zuwan liman ko limami in zai kutuba ya zama to wannan ita ce ajandarsa da zai hudu ba dan ba wani dalili ana ta filan yadda za a karar da mutane kai kuma ka zo ka hau bari kana ne hudu ba akan muhimmancin azumin alamis da litinin ba wani dalili wallahi ko saboda kana jin cewa waccan matsalar ba kai ta shafa ba ta shafa shi yasa sai ka zo ka dane mun bari ka ta bayani akan muhimmancin azumin alamis da litinin a mun bari to wallahi ya kamata ya to duk lokacin da wata waƙi'a ta auku to ya zamanto musulmi wanda suke jagorancin karantawa suna tinkarar abin da yake faruwa a wannan waƙiya wannan yana daga cikin abin da yake wajibi akan wanda suke karantar da mutane amma yanzu wallahi in ba sa'a ba ka duba da kyau zaka ga cikin wanda suke harkar karantarwa a wannan watan a cikin mutum goma wallahi da kyar zaka samu mutum uku ko hudu da za su yi magana akan matsalar mutum zai zo ya buɗe littafi ya karatu ya tashi kwata-kwata wannan ba ita bace ajandar da ke gaban shi kaba duk girmanta da matsayinta a gurin musulmi lokacin da abdullahi dan umar ya sumbance ta cewa ya eh, na san ke dutse ce la tadurru wa la tanfa ba ki cutarwa ba ki amfanarwa yace wallahi kimar mumini a gurin Allah subhanahu wataala yafi wannan ba da kake gani ba ita bace alqibla ita ake kallo a sallah la zawalid duniya haka annabi ya ce inda Allah duniya ta gushe a gurin Allah ya fi sauki da a ce an waye gari mutum musulmi ya rasa ransa ba ta hanyar ka'ida ba amma sai a zo a shagaltar da mutane da shi ba abin da yake ne asalin abin da yake faruwa ba a lokacin da yake ainihin wato faruwa su kuma masu rara gefe in an yi magana su je su ta yi duk ranar da Allah ya sa ka ba hanyar tsautsayi ya ritsa ka ba fata muke ba da watakila lokacin karatun da muke yi na a ɗauki mataki za ka gane inda muka damfara yanzu ba anan na faɗa ba a satin da ya wuce na faɗa na ce duk hanyar da musulmi za su shiga su fita suna cikin hatsari a tare take anna ne suka tare hanya na yi wannan karatun ko ban yi ba kuma ka zauna kai dirasar jihar kaduna da kyau ka gani mafi yawancin hanyoyinmu na shiga da fita wanda ba musulmi ba ne suka tare hanyoyin da haka kana cikin hatsari ran shigarka ko fitarka in tsautsayi ya ritsa ka hanya zaka zuwa tafiya lahira kuma zaka ga da zaran abu ya faru da inda ya kamata a tare da inda bai kamata ba za su yi mi za su yi su tare to wanda suke cewa mun yi zafi kuma tun da ka ji kiristocin fastocin sun fito suna faɗa cewa din da aka ga musulmi a kashe to mabiyan sai sun aiwatar to ku kuma su kuma wanda suke cewa an yi zafi sai su nemo wa mutane mafita yanzu idan an ji an kai musu farmaki za a kashe su saboda su ne masu addinin zaman lafiya haƙuri za su bayar ko kwanta za su yi a yanka su koya za a dace yanzu dai wallahi alim ba mu sanya za a ci gaba da yi ba Shi ne. to don haka na kira a ranar na yi magana da wasu sun ce mu yi haƙuri tun da akwai security council meeting yau damu ji amma wallahi bai inda yanzu a cikinmu ne wani wannan magana har a cikinmu sai an samu wanda sai sun zaga sun ce aje a kamo malam a wannan maganar da yake za ta kawo fitina amma mutanen nan sun yi maganganun nan kuma suna zaune a gidajensu lafiya ba abin da ya faru har ma wani a cikinsu yana cewa dole a saurare su a najeriya in ba a saurare su ba najeriya ba za ta zauna lafiya ba kada allah ya sa ta zauna kowa lafiya ce ma daɗi ba barin mai ita bane ko kuwa mu dai annabi ya ce mana mu daina fatan Allah ya kawo bala'i amma in dai ba mu maka janyo shi ba da izinin Allah ya zo ka gani Allah sai ya ba mu haƙurin da za mu ɗauke shi haka yi shi fa idza laqitum fasbi in su suka janyo ran da duk aka haƙu to a haƙura kawai to dan haka wannan yana daga cikin abubuwan da yake faruwa har a cikin fastocin fa da wani yake bayani ya faɗa ya yi gargaɗi da tahadidi ya ce a cikin su fastoci duk wani wanda ya kira ya ce a zauna lafiya to a kashe shi kawai idan yana yin fatawa ga ɗan uwan shi fasto wanda ya kira ya ce a zauna lafiya a kashe shi kai kuma fa? kai kuma fa a shi ne min babi aulayi ka tafi lahira idan haka za mu ɗan sa ido yanzu muna nan muna ɗan bi gefe yanzu mu ga me za a yi a cikin wannan satin in ba a yi ba muwa dole ne mu zo mu fitar da matsaya mu faɗa wa mutane gaskiya in sun yadda sun ɗauka su zauna lafiya in ba su ɗauka ba shikenan da zama na magana da wannan ci yanzu rikicin da aka dinga yi a jos ba kwamitin da ba a kafa ba don samun sulhu da zaman lafiya daga ƙarshe an samu sai da aka ɗauki matakin da ƙa'idar da Allah ya ɗora cewa fa in qatalukum sannan aka zauna lafiya yanzu yau sharaman ka da kaji ana rigima a Jos yanzu eh to din kuma din da musu shi yasa shi wannan fuskan nake faɗa mai nace yayin da yake ganin yana da ƙarfi zai isa a tara wani guri kar ya manta akwai inda bai da ƙarfi wasu ma za su isa a tara wani guri kuma su wa'annan da ake zuzzugo su ai na faɗa anan nan na ce gabaki dai jihohi guda goma ake da su a arewacin najeriya Bi ne inda suka fi yawa gabaki dai hatta taraba ranar nan wani yamin gyara ce shi ya je taraba ya adadin musulmi a taraba ya fi adadin wanda ba na musulmi ba yawa to bi ne kaga in suka je suka danyo rigima duk ranar da wani abu ya tashi ba fata ake ba kansu za ta ƙare kansu za ta ƙare To da haka yanzu muna nan muna bi gefe za mu ji kuma mai gwamnati za ta yi daga nan cikin satin nan masu wannan bayanan za a kamo su ne a hukunta su ko kuwa a za a basu ci gaba da ba da da kura cewa duk wanda ya kaza a kashe shi in ba wani mataki da aka dauka to kuma dole mu fito mu faɗi matakin da ya kamata mutane su dauka dama sun sani ai jaddadawa dan kowa ya san matakin da ya kamata ya dauka ni kan dai baiwa ka haɗu da ni a hanya saboda ni ustazi ne ka koda min mari ta nan in ce maka to ƙara nan saboda inna allaha ma asabirin a ƙarya kake sai yasa ibn ɗan ya littafi uddatu sabirin wa zahiratu ya ce haƙuri yana da limitation ɗin da in ya kai daga nan ya zama tsoro da mutuwar zuciya da lalacewa akwai wannan ka'idan mun santa da haka yayin da Allah maɗaukakin sarki umarci annabi da haƙuri ya ce masa ya haƙuri kuma a dai gefen ya ce ba in ƙata lokun faƙatuluhun ka zalika da za'u bari fa'inin ta hau fala'uduwa na illa ala zalim wayannan ka'idodin duk suna nan saboda haka Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ya tsare mu ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta Da, ka ranar alamis in Allah subhanahu wata'ala ya kai mu da mu fara karatun littafin malam abubakar gumi al-aqidatu as-sahiha a masallacin malam kamis al-misri insha Allah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah don yake ne